لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا درسينا أربعين أكو a wannan rana ta sha uku ga watan uku in fara biye uro awal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in inda daidai da ashirin da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya cikin wannan littafi da muke karanta muhtasaru siratul rasuli sallallahu alaihi wa sallam na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tamimi Allah ya yi masa rahama ah, eh, wancan satin <clears throat> mun zo daidai inda malam yake al-Isra wal Mi'raj sai muka ce to bari mu karanta Isra wal Mi'raj da yalwasa a wani littafi ko ah, yanda ruwayoyi kai suka zo da su a cikin hadisai daban-daban to mun fara karantawa mun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a Ka'aba mala'iku guda uku suka zo masa mala'ika jibril ya zo aka tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fito da kirjin sa aka wanke aka yi wato zuba nutsuwa da aminci a ciki sannan kuma aka koma aka dinke aka mayar masa da kirjinsa sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake wannan wa karanta kenan wancan satin haka ne ko to za mu ci gaba daga inda manzo Allah tunda har yanzu ba a fara komai ba yanzu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin abin da ya faru kenan qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa bainama fa baina ana na'imun a yayin da nake bacci iz jaa jibril alaihi salam sai malaika jibril alaihi salam yazo fa wakaza baina katifayya sai ya zo sai ya zunguri tsakanin wato kafada ta ba irin yanda dai zaka tashi mutum daga bacci zo ka taba shi dinnan ka taba kafadarsa faƙumtu sai na miƙe ila shajaratin sai na ga wata bishiya kawakarai bayir kai ka ce irin wato sheka ta tsuntsaye faƙa da fi a ma sai ya zauna a cikin ɗaya daga cikin wannan shekar faƙa a tufil aka ne kuma zauna a ɗaya shekar an san da yadda shekar tsuntsaye da ke ko yawwa yace fasamat sai waɗannan shekar guda biyu da mala'ika jibril da wannan sai suka yi sama hatta wartafa suka yi sama hatta saddatil khasiqaini har sai da wadufa suka rufe sararin samaniya wa ana uqallibu tarafi ni kuma ina ta wato kalle kalle ni ne manfa uqallibu manfa in kalli nan kalli nan kalli nan walau shi to an amassa sama lamasas da a ce zan mika hannu in taba gajimare da sama abin da yake cikin sama da na taba inda na so da na tawa da na gani kuma akhadha bi yadi sannan malaika jibril ya rike hannuna ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban talaka bi jibril sai malaika jibril ya tafi da ni hatta atas sama ad-dunya sai da yazo saman farko na duniya saman duniya na farko fa baraba baban sai kwankwasa kofa min abuwa biya daga cikin kofofin ta fastaftaha fastaftaha jibril sai mala'ika jibril ya nemi a buɗe wannan kofar kala jibrilu sai mala'ika jibril ya tele li sama ga wanda yake gadin wannan saman ta farko iftah buɗe qila sai aka ce masa wani fami mai gadin wanda yake gadin sai ce man hadha waye kuma wanda yake kwankwasawa kala sai ce jibrilu yace jibrilu ne sai aka sake tambayar mala'ika jibril wa man ma'aka da sun ga wani yana tare da wani waye tare da kai kala muhammad sai shi annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam qila sai aka da shi wa kad ursila ilayhi an aika masa ne ya zo sai mala'ika jibril ya ce na'am yace ce kwarai kwa ba shi wannan littafin nake karanta qila sai aka ce to da aka ce kwarai mala'ika jibril dama shi ne wato jakada tsakanin manzanni da ubangiji kuma shi ne jakadar isar da tsakanin manzanni tsakanin ubangiji da mala'iku za mu iya tuna hadisin nan da manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace idan Allah ya so ya zartar da wani abu a cikin sama sai ya kira mala'ika Jibrilu sai ya gaya masa abin da ya so ya gaya masa sai ya ce wane wane bawana da yake ƙasa ina ƙaunarsa ina sonsa saboda haka ka sanar da mala'iku da suke sama cewa ina sonsa. ko sai isar musu sai mala'iku gaba ɗaya sai su karkada fuka-fukansu su ma sai su kaunaci wannan sannan kuma a sawa saboda haka kaga tsakanin ubangiji da manzanni mala'ika jibril ne tsakanin ubangiji da mala'iku mala'ika jibril ne saboda haka shine jakadan Allah zuwa ga bayinsa wanda yake sanya isar da sako zuwa gare su saboda haka shi yasa da ya ce jibril ne kullin kenan an bude sai suka ce da shi marhaban bihi maraba lale da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ahlan bi lale da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa ni'mal maji'u ja madalla da wannan abun zuwa da ya zo mana yastabshir bi ahlus sama waɗanda suke sammai suna murna da zuwansa suna albishir la ya'lamu ahlus sama bima yuridu Allah to amma ba waɗanda suke sama mala'iku da suke sama ba san abin da Allah yake so yayi bihi da shi fil ardi a ƙasa ba hatta yu'limuhum har sai ya hatta har sai ya sanar da su fa buti alana ya ka bude mana wannan dan dan yi bayani dan saboda watakila yanayin da muke ciki idan aka ce sama mun san sama din nan abu mai rigirgitar da mutan waɗanda ma suke bicin kafircewa Allah yawanci idan suka dan karanta dan karamin sayin ɗinsu sai su kafircewa Allah sai su ce kawai ƙur'ani ya faɗi ba daidai akwai misali waɗanda suka yi bincike sai suke ce ai gaba ɗaya ma sama ta ɗaya ta biyu ta uku tsibakan ɗin nan layers layers manufa shimfiɗa kan shimfiɗa kan shimfiɗa su ne guda bakwai ɗaya daga cikin wani shahararre musulmi wanda ya ƙoƙarin ya don ya kusanto da ma'anar a gane sai ce su ne layers ɗin daga cikin yawon san ana ta magana ozon layer har ya yi yaushi zai fashe da waɗannan abubuwan to waɗannan ya ce ai su ne ɗin kuma guda bakwai guda bakwai ne suka ce ai su ne sama to kaga wannan ne ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin sama wata sama da wata sama ya bi tafiyar shekara hamsin kana tafiya ba tafiyar haske ba tafiya irin taka ba ana magana tafiyar ba tafiyar haske ko wani abin wanda ya fi wannan ma sauri zaka shekara hamsin ana tafiya kafin a isa to wannan kuma layers din ai ba su yi wannan nisan an gane to daga nan sai wani ya fara samun shakka an ya kaza da kaza da kaza to amma idan aka zo maganar sama bayan Allah to babu abu mai rikirkitarwa la khalqu samawati dinan da Allah yake faɗa mana halittar samai ya ba halittar dan adam to halittar dan adam ma mun kasa gane shi har yanzu mu halittar mu san kawai ba idan an zo yin aka ba ce maka misali a cikin kwakwalwarka kawai daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ka busa maka rai a ciki nabs wato irin waɗanda suke ba da saƙo miliyoyi ne suke ya za iya gaskata akwai miliyoyin saƙonni a cikin kan nan amma kuma gaskiya ne masu binciken sun tabbar ma gaskiya ne a cikin kwakwalwar ka da kake gani kafin ka kalla ko in yi magana din nan miliyoyin saƙo ne suka bayar da juna ba kamar waya bace da zaka buga layi ɗaya ne ya tafi a'a layuka ne miliyoyi abu kaza ya tafi waye ya tafi wa kuma wannan ba musulmi ne kare suka tabbatar ba su waɗanda suke da science sun tabbatar lokacin da kwakwalwar ka za ta yi aiki mai yawa take to kaga ni in aka faɗa min a iri na misali ya yi wannan su wanda ba harka ta bace sun je kai wannan ba ba ko ko kare suke ba a ciki to haka a jikinka waɗannan yanzu misali waɗannan fatin naka da waɗannan abubuwan an ce kowace kowace safiya ana canza mun ai kaga ba zan yadda ba amma kuma kullum sai an canza maka fatan kaga ai ban gama sanin kaina ba ai dalilin da yasa kenan in ka ji ciwo gobe da safe za ka ga fatan ta dan wani abu ya fito sabo ko sai ka ji ciwo wani lokaci kake gane ashe kullun ana halitta to kuma wannan halittar kullun ne idan baya faduwa shine yake janyo kansa sai wajen ya kumbura saboda in ya fito sai ya zauna sai ya zauna sai su yi tattaruwa suna tattaruwa suna rashidan yadda ganin sai a samu ko kari ko ko ƙaba ko kyansa ko wace tsiya haka dai da zai zamanto a jikinka ka san Allah na yi maka wannan abubuwan to amma sama da ka kalla sama da ake kallo saman da ake mu fa muke kallo ba a yanda misali mu ɗauka misali yanda za mu gani idan ya zamanto duniyar mu na ta kwatanta a nan masallacin ko ka ce duniyar mu ba mu kai kiyashi a cikin masallacin nan ba wani ba a cikin kwansan duniyar galaxy kenan mu ce galaxy kwanso ne guda ɗaya da yake ɗauke da duniyar mu gaba ɗayan nan namu da muke ganin cewa mun bu karfin ubangiji gaba ɗaya muna cikin kwanso kwansan da bai kai girman kiyashi a cikin masallacin nan ba tunda mu miliyoyi ne a cikin kwanso ɗaya kuma muna daga cikin mafi kankantar duniya inda rana ta ninka mu sau fiye da so ɗari so dubu ɗari sani ko an kun yarda da su to ko dai ba ku yarda ba ne haka to kuma wannan ranar da irin rana irin ta irin ta da wanda suka fi ta girma akwai wajen biliyan ɗaya a cikin wannan konson namu guda ɗaya konso ɗaya shi ne galabi ina amfani da konso idan mu gane misali mu ce an san konso ko abin da ya kunshi wani abu a ciki haka to da rana da mu duniya da wace duniyar da su masu yanar satin da waɗannan duk gaba ɗaya da wanda suka ninnin kamo ninkin ba ninkin suna nan a cikin konso guda ɗaya in ka tattara su biliyoyi ne a cikin galaxy guda ɗaya kuma wannan galaxy ɗin ɗaya ne daga cikin biliyoyin galaxies ha to kuma wannan layers ɗin da kake magana ba na galaxy ɗaya baka iya kake gani kuma baka iya gano cikin karshen wato abin da yake cikin ka guda ɗaya ba duk irin injinan da kake da shi ba ka iya hango ƙarshen sa tunda kullun gano ake a ah, ba kwanan nan yanzu aka gano waɗansu taurari guda uku ba ba taɓa sanin su ba da ka san guda ɗayan bakwai ne waɗansu ma su ne saman bakwai ɗin masu satin venus waɗannan su ne saman bakwai ɗin za a ce kai waɗannan na yi basu ma kai komai ba magana a kai wannan suna cikin kwanso a cikin kwanson ma ƙanana ne ba a maganar su an gani to idan ubangiji yana maganar sama shin yana maganar galaxy ne ko kuma yana maganar waɗannan duniyoyin da suke jere suke falakin yanzu waɗannan ai yan kaɗan ɗin kuma su ma galaxy ɗin ai kewayawa suke a wani kewaye na daban musamman tunda shi kansa galaxy ɗin mu konsan mu yana da kewaye da aka san shi haka muke ake yake wato jujjuyawa yake jujjuya yanda yanda yanda yanda yanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi to kaga idan ana maganar sama mu fahimce shi gwargwadon yadda muka fahimta nan gaba waɗansu za su zo su fi mu fahimta saboda yanayin yadda ilimi zai zo to amma ba wai ana nufin shi kenan dan kawai mu ba da ansa ga su waɗanda misali za su rikirkitar da mu dole wai mu ce waɗannan layers ɗin nan ne ba waɗannan yan kaɗan wanda muke hango su ga ɗaya ma gaba ɗaya tantanin ya ɗan yi laushi ya yi laushi yana neman ya tsage kuma in ya tsage ma za mu samu matsala zafi zai yawa waye akwai climate changes da za a samu da waɗannan ba wannan ba ne an wuce wannan inda wannan a cikin kwanso ne kuma ana maka maganar sama kafin a je sidratul muntaha an bayyana wato saboda haka wannan saman da muke gani ka karanta iya abin da ka karanta ka ga abin da suka gani ka ce subhanallah shikenan ka wuce amma ba za ka iya ganewa awa saboda har yanzu ma ba su gama ganewa ba hmm. kuma inda aka tabbatar ko wanda ya fi su kafirci din misali wanda ya halaka kwanan nan dinnan Stephen Hawking kai me yake faɗa idan ya zai maka maganar shi kansa ya yadda akan cewa duniya na akwai matsala kuma tana dab da rugujewa ba su iya gano me a cikin black holes ba saboda akwai wani rami ne da yake cikin sama duk abin da ya shiga din ba a ƙara ganin sa ko da haka baka ma san me yake shiga ba to ina yake tafiya baka sani ba sannan ka ce ka san abu wannan kuma inda kake anguwa ne kuma idan aka zo aka nuna maka kaga wannan duniyar ta shukub da Allah subhanahu wataala yake yake maka magana yake jifa da su din nan akwai su da ba wai wani abu ne boye idan su suka zo suka nuna maka yanda sama wato yanda waɗannan wato Astronauts da waye suke kewaya waɗannan guda ɗaya in ya taɓa duniyarka rabin duniyarka ta tashi daga aiki kuma amma kullum haka za ga sun zo sai ka ce to me kau da wannan me kau da su ta kakkaucewa inna Allah yamsiku samawati wal arda an zula da shi ya ga dama su ma sun yarda cewa kamar kamar ɗaya daga cikin wanda yake gabatarwa da kwamitin a BBC BBC 4 da yake bayani yake cewa kamar kai ne ka zo ka danna abin caca baka san yadda abubuwan za su haka duniyar take tafiya saboda shi yana tunanin ba wanda yake kula da duniyar kawai astronomers din haka su suke yawo suna abin nan zo su kakkauce wanda kuma Allah ne ya ce yumsiku samawati wal arda an tazula to saboda haka idan an yi maganar sama din nan karka damu kanka sai ka iya gane cewa ozul layers ne waɗannan su ne sama ta bakwai din ko waɗannan 'yan duniyoyin ne da kake hango su ake iya hango su kowaye abin ya wuce ko da ce aka yi maka galaxies ne to an ce maka galaxies din nan biliyoyin galaxies ne wanne ne sama na ɗaya wanne ne na biyu a ciki a cikin biliyan din saboda haka baka san yadda tsibakan din suke ba wato wanne wani galaxies din ne wani konsan galaxies din ne ba konsan duniya ba konsan taurari wanda muke gani a inda ɗaya ne daga cikin wato konso guda ɗaya kwanso kwanso nawa ne yake tattaruwa ya zamanto duniyar guda ɗaya sama ta ɗaya wadda za a keta ta sannan a fita sama an gani a yi wannan bayanin ne saboda zai rinka ganin kamar tafiyar kamar abin nan ai duniya ta tabbatar da wani abu daban wanda kuma su kan sun tabbatar wanda kullum suke kallon sama suna ƙara cewa kullum ka kalli sama ƙara jahi zaka ƙara gane cewa baka san kawai ba akan harkar sama shi za yake misali da wanda ya bu wanda aka bu wanda ya bu kowa wato bincike a wannan zamanin wannan halakakken wanda ya halaka ba daɗiya ɗin nan ba na jin ko wata wata biyu wata hudu ba ko wata biyar ko to wannan ke annabi sallallahu alaihi wasallam an yi albishir waɗanda suke sama sun yi maraba da shi mafuti halana aka buɗe mana alamma khalas yayin da na isa can halauna a sama a duniya sai muka hau saman duniya mun fa mun wuce duniya fa idza a da idan kai maganar duniya saboda kai ka dinga tunanin cewa wannan duniyar ta ka an tafi Mars ko Venus ko Saturn ko waɗannan abubuwan an gane abin da nake so in faɗa wataƙila shi manzo Allah sai sai nufin an fita daga galaxy din a wataƙila ma daga cikin konsan waɗansu galaxy sun aka fita aka tafi ba mu gane ba saboda as-sama abin da ake nufi da as-sama duk abinda da ya zamanto sama da kai yake sama yanzu nan ai as-sama ne yanzu idan mutum ya hau kan rufin nan sai mu ce ya hau sama a sama ya hau ko to saboda haka idan mutum misali ya hau kuma jirgi kaga ya hau saman wanda yake wannan sama to kuma sama sama ba ka iya kirga ba ka iya sani ba saboda abu ne da ilimin mu bai kai ga wannan abin da zamu gane to amma dai koyaushe wai tafakkaru na fi khalqis samawati dinnan mutum ya rinka dubawa shi ma din ya rinka dan karantawa yace subhanaka din da waɗannan bayin Allah suke faɗa dan idan ka zo iya abin da zaka faɗa ke iya abin da zaka faɗa kenan saboda abin zai rikirkita ka to wani kuma idan ya rikirkice wai kuma sai kafirci sai ce kai Allah ba zai iya yin wannan ba a to waye bai iya <laughs> abin da ba zai iya da kansa ba fa idza fiha adam sai ga annabi adam alaihi salam saman farko ke rajulun qa'idun wani mutum ne yana nan a zaune ala yamini aswidatun wato waɗansu baƙaƙen abubuwa wato kamar halitta suna nan a gefensa wa ala yasari aswidatun a gefensa ba na na dama haka wa idza nazara qibala yaminihi yadhik idan ya duba bangaren dama sai a ga yayi murmushi yayi farin ciki yayi murna ai na faɗa cin wancan satin na ba shi zan karanta ba saboda na ce wannan ya fi tsayi zan karanta wannan ana faɗa tun wancan satin ko to yawwa to malam malam ibrahim kana wani waje kenan wai za bala ya sariki baka idan ya duwa bangaren hagunsa kuma sai ya kuka qultu li jibril wannan wanda suke cikin hadisai ne nake so mu san isra'il gaba daya abinda na faɗa kenan dan mu san shi gaba daya sai mu zo mu karanta wannan a takaice malam Allah ya mar rahama ya faɗa saboda haka za mu zo sai mu karanta man hadha sim annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi malaika jibril yake cewa waye wannan kaga wannan yake nuna maka halaccin da ya kamata kai tambaya tambaya ba laifi bane saboda haka idan tambaya ba laifi bane gare ka babba dan kama idan ya tambaye ka ba laifi bane an gane yawa in ka sani ka faɗa baka sani ba ka nuna ɗanka baka sani ba saboda kar mu kashe wato wannan tunanin tambayar ga 'ya'yanmu fara ga cewa yawanci mu ne waɗanda suke waɗanda suka je jami'a za su gaya maka da in dai kakatar da bahaushe ba zai shiga cikin ƙungiyoyin ɗalibai da waye da waye da waye ɗin nan ba sai ga waɗanda suka bilu ne can za su zo su zamanto shugabannin ku zo su yi magana su yi waye wataƙila saboda su ba hana su yin magana kai kuma ka hana ɗanka yin magana a gabanka ba zai magana a komai da ba zai magana a sai ya zamanto gashi nan faƙala sai aka yi bashi amsa hada abuka adam wannan babanka ne annabi adam wa hadhihi al da waɗannan fakayen da kake gani kake gani an yamini dama gare shi wa shimalihi da kuma hagunsa na samu banihi wato zuriya ne tsatsan ƴaƴansa gaba ɗayan mutum daga farkon mu har ƙarshe shine aka tara mar bangaren dama bangaren hagu kai ma wannan zai yi kwa eh abin da yasa na tambaya nace zai yi kwa saboda waɗannan abubuwa ne da kawai ake kawo yara sai a ce ka yara ya iya tara duk duniya tun farkon ta har ƙarshe amma sai su zo kuma ka yarda cewa idan an zo an gaya maka bincike ɗigo ba wai gaba ɗaya ba ɗigo guda ɗaya wanda ya fito daga cikin bani lokacin da mutum ya zamanto ya harba guda ɗaya akan samu rai miliyan ɗaya Allah ne kawai ke zaɓan guda ɗaya miliyoyi ba miliyan ɗaya ba ba ne ake samu idan mutum baya haihuwa sai a ce kirgan wato wato halittun da suke cikin maniyinsa ne ba su isa ba sperm count din ko saboda haka ya ce ba zai haihu ba ai miliyoyi ne idan ba su cika wannan adadin ba sai a ce ba za ka iya haihuwa ba kana da matsala har sai an nemi a cika maka da supplement ko sannan sai mutum ya iya haihuwa to wannan digon fa guda ɗaya rai ya fi miliyan ɗaya to gaba ɗaya mu kenan aka tara mu za mu yi cikin kofin nan wani mutum ya tara cikin wannan kofin biliyan nawa zai tara saboda haka dan adam koyaushe yana ƙara gane cewa abubuwan fa da yake da yake tunani kullun ƙara ganewa muke cewa ashe mu din nan ba wani komai bane yanzu tarihin ka gaba daya rubuta tarihin ka rubuta tarihin ka an ce tun daga haifarka da ayyukan da kai gaba daya ba lalle ya zamanto ya cika wannan littafin ko ba ga wani misali ka ɗauka ka ce za ka rubuta tun daga ran da aka haife ka duk abin da ka yi za a rubuta ba ka cika wannan littafin to ka ɗauka ma irin wannan littafin ne guda goma ka rubuta shi guda goma idan ka za ka sa shi a cikin flash wajen cikin memory ɗinka megabyte nawa zai ci ai ba zai ci megabyte kilobyte zai ci ko ba haka ba ne kilobyte ne da zai ci ɗan kaɗan duk gaba ɗayan abin da yan kilobyte ne yan kaɗan in ka ɗauke shi ma ko da da pdf ko word ko kai za ka ɗan kaɗan ne a cikin wannan labarin ka gaba ɗaya shi yasa aka ce wai dan an ce wa mutum wa kullum insani alzamna wa ta'ira wa fi unuqihi wa nukhriju yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura an rataya maka ce kai duk aikin nan da nayi tun farko har zuwa ƙarshe za a iya rataya min kawai gani yanzu kana sa flash ɗin aka zo sai a tarihin ka gaba ɗaya hadda ma labaran da babu su din ba gaskiya bane duk sai ya to mun sashi a ciki sai ga an fito da shi in aka tara mu gaba ɗaya nan unguwar gaba ɗaya ka tara duk unguwar nan aka tara aka rubuta tarihi mutane wani tarihin nasa dudu nawa ne ba ce ba za ce ba za ce wange cikakke ba to idan ya to flash din lahira watakila yana da <laughs> wani tera guda ɗaya ya tera to mutanen kano ya za su wani tera bai an gane ko da haka abin ya mune ya kamata yanzu mu ƙara imani wai kuma wani idan ya kasa ya girgije zai ce kai Allah nan fa babu shi ya za a ce wannan abubuwan ba Allah bai ba gane abubuwan rani shine bai gane ba to wannan lalata saboda haka idan ka tattara gashi nan an tattara mar su yan kaɗan yana ganin su hannun hagu dama duk yana kallon su kowa yana gani kuma a cikin wannan Allah subhanahu wataala in ya ga dama sai ya bayyana mara ya ce wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ya cikin irin wannan ne lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya nuna tun kafin ya zamanto ne ga annabi Dawud ya kara mar shekarun haka zo kuma lokacin shekarun saura arba'in ɗin ya ce yi ina da raguwa shi an gaya masa shekarun da ne ce ai ka ba da su da annabi adam ya musu shikenan sai mu ma muka koyi musu wanda haka musu ɗabi'ar mu ce sai dai kawai kai kokarin ka dan rage an ba ce Allah ya san ba a yi haka da ni ba ɗabi'ar mu ce qultu li jibril abin nan sai malaika jibril fa idza nazara ni mini dhahika idan wa idza nazara qibala shimalihi baka idan ya kalli na hagu sai ya kuka yace wa hadhihi al-aswida an yamini wa shimali fa ahlul yamini minhum ahlul janna na dama yan aljanna ne wanda kuma suke hagu yan wuta ne to shi yasa idan ya kalli dama sai farin ciki yayi murna waɗannan yan aljanna ne sai farin ciki idan ya kalli kuma waɗannan yi kuka ya kuka bai so suka zamanto yan wuta ba saboda ƴaƴansa yace fa sallim alayhi kai masa sallama fa sallamtu alaihi sai ne masa salama assalamu alaikum faradda salamu alai faradda salam ya amsa sallamar sun maƙala sai ce marhaban bil ibni salihi wan nabiyyi salih marhaba da wannan ɗa nagartacce nagari kuma wannan annabi nagartacce nagari ni'mal ibnu anta madalla da irin wannan ɗa saboda haka duk uwa yana son ga ɗansa ya zamanto fiye da inda yake so wada ali bi khairin yamin addu'a ta alkhairi thumma sa'ida bi hatta ata as-sama'a thaniya sannan malaika jibril ya sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har suka zo sama ta biyu fastaftaha ya nemi a buɗe a kala li hazina iftah yace wa mai gadin buɗe ya ga mar irin yanda wancan ya faɗa an aiki aiko masa ne ya aiko masa kaza sai shi ma ya zo ya bude masa sannan ya ce mar marhaban bihi ahlan wa sahlan maraba da shi wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraba lale maraba lale fa ni mal majija fa futiha lana aka bude mana falamma khallastu yayin da na isa sama ta biyu idza bi yahya wa isa sai ga annabi yahya da kuma annabi isa wa huma ibna khala waɗannan guda biyun da kake gani ƴan mata zarni Na nabi isa na nabi yahya ɗan mata zar ne ni yan mata zar da nake faɗa kai nake tambaya ka san ma'ana mata zar ɗan mace da ɗan mace yawwa saboda hausa na ga san abin ɗan mace da ɗan mace manufa wanda mahaifiyarka da mahaifiyarsa misali ya da kanwace ko wannan sai a ce yan maza zar mata zarni su ne suke wasa da juna ko eh yawa dan mace da dan namiji su suke wasa da juna an mace da dan namiji su suke wasa su ne abokan wasa suke tsokarar juna ka ji suna yi dan namiji da dan yan mazazar ma su ma ba wasa suke waɗannan sun abin nan amma dan mace dan namiji za ga ana wasa waɗannan annabi isa da annabi Yahaya kenan ai dalilin da yasa kenan na na Maryam alayhi assalam annabi Zakariya ya zamanto ya kula da ita saboda yad yar uwarta yad ta kenan tana karkashin sa shi yake aurenta Wannan kuma aka haifa annabi Yahaya da annabi Yahaya kuma ya haifar sa kafin haihuwar annabi Isa alayhi assalam to sai gansu qultu man hadha sai yace su waye waɗannan qala hadha yahya wa isa wannan annabi haya ne wannan kuma annabi isa ne fa sallim alaihima yi musu sallama fasallamtu alai fasallamtu fardan sai dai musu sallama ɗaya sun maƙala sun fasallamtu sai dai musu sallama faradda sai suka juyan mun da sallama sun maƙala sannan suka ce mun marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi mara maraba da dan uwa nagartacce salihi sannan kuma maraba da wannan annabi nagartacce salihi wada'a wada'a wali bi khair kai mun addu'a ta alkhairi thumma sayda ila samai thalitha suka je sama ta uku fastafta ya nemi a bude aka faɗa mata irin yadda aka faɗa a sama ta ɗaya da sama ta biyu aka bude masa har ya zo falamma khallastu yayin da nazo fa idza annabi yusuf sai ga na ga annabi yusuf alaihi salam sallallahu alaihi wa sallam wa idza huwa qad utiya shatr al husni sai na ga cewa an bashi wato yanki na kyau qala sai malaika jibril yake cewa hada yusuf wannan shine annabi yusuf sallim alaihi masallama fa sallamtu alaihi ne masallama faradda shi ma ya ansa sallamar yace marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi salihi marhaban bil akhi salihi wannan wada ali bi khairi ne mun addu'a ta alkhairi wani lokaci sai a tambaya ce to da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi yusuf wanne ne ya zama mutum an bashi wato yanki na kyau ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kyau kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da shi a kyau amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya kallon sa wani fa ka kalle shi ya zama to ka iya shi yasa a sifarsa da ake sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ra'ahu badahatan habahu kana gamuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai makwar jini haka idan mutum ya makwar jini baka iya kura mar ido to idan ko baka kura mutum ido baka iya sufanta shi shi yasa Amr ibn al aq yace da na musulunta yanzu in ka ce min in sufanta maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dalla yace wallahi ba zan iya ba yace saboda ban taba iya tsaya na kura mar ido na kalle shi kurba kallon kallon kurilla da ake faɗa ko ban taba yi ba zan iya ba ya san kana karanta sirar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi kawunan su kamar tsuntsu ya sauka to wannan shine dalilin da yasa mashi annabi Yusuf zaka kura mal ido ka alamma ra'aynahu akbarna wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasha lillahi ma hadha bashar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai yayi mar wannan kallon an kwatanta maka idan haske kana fitowa sai ga misali cikin duhu haske na hasko ka zaka iya kallon hasken ka iya kallon abin da yake ciki ai ko rana zaka kalle ta sai kai haka ko ba ka iya kallon ta ka kurawa rana ido kai kai suka kalli rana haka irin wannan kallon ka zauna lafiya kuma ka ce ka ganta a kewaye din nan kana ka ganta a kewaye sai dai ka kalli wani bangaren ta amma baka kalle ta yanayin yadda zaka kalle ta sallallahu alaihi wasallam Aka na ga wani malami ya sufanta kuma na yadda da wannan bayanin dan da a cikin hadisi za ka zo ka ci karo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyau tabbas haka ne to amma me yasa za a ce annabi Yusuf kuma shine mata suka yanyanke hannunsa saboda shi manzo Allah yana da wannan kwarjinin din da shi ma an rinka Maryam na annabi Yusuf to kuma aka ga yi <laughs> sai mu wani labari da ko <laughs> sai mu wani labari da sannan mala'ika jibrilu sai ya hau da shi sama ta hudu sama ta hudu ya kwankwasa aka buɗe masa ya ce falamma khalas yayin da na hau na isa sama fa'iza idris sai ga annabi idris alaihi salam qultu man ah, man hadha zalla sai sai yake cewa wannan kuma waye sai aka ce hadha idris wannan shine annabi idris fa sallama alaihi imar sallama fa sallamtu alaihi fasallim alayhi yi masa sallama sai nemar sallama sai amsa wannan sallamar sannan ya ce marhaban bil akhi salih wan nabi salih da aka suke gaya masa wanda mutum ɗaya da ya ce mar marhaban bil ibn salih wan nabi salih annabi adam alayhi salam wada ali bi khairin shine warafa'nahu makanan aliyan dinna malai yake cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala kaga yana sama ta nawa sama ta hudu muke yanzu sama ta hudu annabi idris ثم سعيد بي حتى أتى السماء الخامسة يجي سمتا بير يقوم قصاي أكي مر إلو ونن تنبير أكا بوتي مسا أكي مرا بدا منزان الله صلى الله عليه وسلم دني دن سوري يتي عندنا إسا فإذا أنا بهارون تيغا أنبا هارون عليه السلام قال هذا هارون يتي أنا شيني هارون تنقى أم الله صلى الله عليه وسلم يتنبير فسلم عليه ما سلم فسلمت عليه ما سلم فرد يباد أنسى sannan shi ma yace marhaban bil akhi salihi wan nabi salih wa da ali bi khairi thumma sa'ida bi hatta a samaa as-sadisa sama ta shida sai ya kwankwasa aka bude masa bayan waɗannan tambayoyin aka bude masa yayin da ya isa shine fa'ida annabi Musa sai ga annabi Musa sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bi tafdili kalamillahi la yana sama ta shida saboda girmamawar da Allah ya yi masa ya zanta da shi kala Musa nan Musa sai ya yi magana nan Musa sai ya yi magana ya ce rabbi ya ce Allah ya Ubangiji ya ce lam azunna an yurfa ahadun an yurfa alayya ahadun ban yi zaton akwai wanda da za a fifita shi a kainawa qultu man hadha manzo Allah kafin ya ce komai ma ya faɗi wannan kuma manzo Allah ya ji a kunnensa karab yace hada Musa yace wannan annabi Musa kenan musallim alayhi masa sallama fa sallamtu alayhi ne masa yace marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih wa da ali bi khairin yi mun addu'a ta alkhairi falamma tajawuz yayin da muka wuce shi zamu tafi baka sai fashi da kuka annabi Musa sai fashi da kuka qila lahu ma ka sai aka ce me yasa kake kuka qala sai annabi Musa yake ce abki annahu li anna gulaman bu'isa ba'di ina kuka ne saboda wani saurayi da aka turo shi bayana yadkhulul jannata min ummati aksara mimma yadkhuluha min ummati mutanansa al'ummar su za su shiga aljanna fiye da yadda al'umma ta shiga aljanna saboda haka ba kukan cewa wai an ɗaukaka shi waye ba kukan cewa al'umma su za su shiga wuta da yawa alhalin an riga turo shi ko mutanensa sun fi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yawa a duniya tun daga lokacin annabi Musa har zuwa tsawon lokaci mai tsayi amma kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga ƙarshe kuma zai shiga aljanna kuma zan kuma hadisin juma'a ko hadisin juma'a za ku iya tuna hadisin juma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an ba su aiki an raba da yahudawa da nasara da waye aka ce gashi ku yi aiki daga farkon rana har tsakiyar rana daga tsakiyar rana har ƙarshen rana dab da rana za ta fada aka ce ku kuma ku zo ku yi dan kankanin lokaci kuma aka ba ku aka fifita ku shi yasa aka je asabar da lahadi juma'a ku za ku yi juma'a ɗan kankanin lokaci amma su za su yi wannan tsawon tun daga safa har tsawon rana sai a ɗan ba su ɗan kaɗan ku kuma sai a ba ku wanda yake ninki wannan yake kuka mun zo ba za mu daɗe ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mun yi aiki kaɗan ba irin nasu ba waye ne zai misali an ce ka abin nan ɗinka a ce to in kai wa Allah laifi ka kashe kanka ko kuma ka fita ka bar garin shi ne hukuncinka ba wai a yi kala maka bulala guda tamanin ba ko a hukuncinka shi ne bar garin nan kawai ka fita ina za ka baka sani ba gama kawai fita in kai wani laifin a ce kashe kanka kaga mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi mana wannan haka saboda haka shine qultu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce man yu'atil man fa wa yake yi wa itab shine ka rinka ushi a yanzu a yi min haka mi da hausa yanzu ni saba yi min haka dan kai zai yake cewa yin eh, abba ni saboda me za a rinka yi min haka kullum sai a zo a misali shine babba shine babba ko sai zamanto kullum sai a ce wannan kanin naka ba shi kuɗin da kake je kai mar ban masa sai ne ni abba ko umma ni me kullun ni za a rinka yi wa haka mi ya sa da Hausa kin fassara ne da ɗaya kalmar saboda kalmar ita din aka fassara ba zai dau wannan ma'anar ba shi yasa ne wannan misalin da shi adaba hu zai zawanto ya zarge shi ko ya amma zaka zargi yanka ne na'am kokawa ko korafi ko kuma mita kai wa iyayenka mita ma ai ba za a yi ba ba za a yi wa Allah mita ba za ka yi wa Allah mita to wannan ko ka ɗau ƙorafi ɗin ko ka ɗau misali mutum ya koka yawwa aya ta bahu yu'atibu rabbahu yana koka ubangijinsa fika a kanka gashi nan ni ne babba amma kuma za a yi mun. ga abin da aka yi mun. qultu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa yarfa sautahu ala rabbi yake amma yake daga murya haka qala sai malaika jibril yake cewa inna Allah qad arafa lahu hiddatahu Allah da ma aka lije shi kuma ya san irin wannan kaushin halin Musa na Musa halkal alwaha ha wannan ba laifi bane akai jifa da alqur'ani kuma ya kama annabi harun girgiza shi ma haka shi yake da wannan kaushin shi ne wannan adda da yake fafruk Allah ka raba tsakaninmu shi kenan wannan yana da wannan ɗabi'ar ta kaushi abinda wannan zai koya mana shi ne akwai wanda ka san shi a haka yi mu'amala da shi a haka haka Allah subhanahu wata'ala shi ma yake mu'amala da shi abin da za ka yi kauce wa abin da zai janyo wannan kaushin ya zama illa kuma na musa al'ummar sai yake yi kuma duk wanda ya zamanto zai tashi ya kwana baya tunanin cewa mutane da yawa su shiga aljanna sai dai su shiga wuta yana da matsala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yana maka magana yana cewa kamar mutum ne da daddare san in kana daji ana jin dumi ko kana kunna wuta kwari za ga suna ta zuwa suna ta afka ya ce kamar ba haka nake ta muku in kare na in kare na in janyo in riko ƙugunku amma kuna cewa sai kun faɗa wannan wuta wannan ƙwarin da suke faɗa wuta sun san da ne sa kawai su haske suka gai haske suka biyoji suke rana ce kawai bari su shi yasa duk wanda za su gaya muku suna farauta suke sa wannan fitilar za ga har dabbobi biyo suke saboda haske abun bukata ne to sun zato suke haske ne ashe kuma wuta ce saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadda zai bar duniya ya kaga ummati ummati din nan ne to duk annabawa mutanen su na ba sa son su ga sun shiga wuta wanda annabi adam tun farko yanda gashi nan kuka yake yi inda hannun sai ji to ai Allah da ya riga kaddara musu hayyan wuta ne waɗannan ai kawai me za ka tsaya kana damun kankan su to baka dau layin annabawa ba layin annabawa shine zaman to ka rinka damuwa kasa bacci me yasa wani zai shiga wuta wannan shine shi yasa annabi Musa din yayi wannan har ya daga saboda yana tunanin waɗanda za su shiga wuta daga cikin al'ummarsa Kuma ba wai ba su shiga aljanna da yawa bane kun san mun tana hadisin ukasha ko hadisin ukasha wanda yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi ali sawadun azimun qasad al ufuq ga mutane nan iya kallanka sai yake cewa al'umma ta ce sai aka ce a ba wannan nan ba al'ummar ka bane al'ummar annabi Musa kenan duk annabawa wanda ya kawo shi yawan mutanen da za su shiga banda annabi sallallahu alaihi wa sallam amma yana son ƙari duk a shiga aljanna duk a shiga aljanna to shine ya dace a fahimci wannan kun gane to kuma irin wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗannan ƴan matan da suke cewa da suka ga sayyidina Umar sayyidina abubakar ya shigo suka ci gaba da kada abin nan ɗansu bandirin su suna ta kada kada su suna murnar sallar su abin nan sayyidina umar yana shigowa sai suka sa ta zauna a kai duk sai aka shiga kuma su manzo Allah sai sallallahu alaihi murmushi ya kai yake cewa me yake faruwa ne yace ko waɗanda kuke gaba da kanku to kaza kaza da kaza da sai na Umar yake faɗa wato kun manzon Allah na duk kun ci gaba da yi ni za ku ganna ku yi suka ce anta afaddu wa aghlam anta afaddu wa aghlam ne kenan za mu fassara wani ɗaya daga cikin malamai a nan Kano yayi wata fassara da na yi sha'awar fassarar duk da idan aka fassara sai mutum ya ce dan kai masifaffe ne wannan ita ce fassara daidai da bahaushe dai zaman to an ta afabba wa aklan domin kai masifaffe ne shi yasa wani fa kana da kaushin hali kana da wato baka da sassauci domin mutum ba shi da yana da kaushin hali da sassauci mai kenan masifaffe ne Allah bai ce musu a'a ba kuma haka sai na umar ya ci gaba da rayuwarsa haka amma kawai sai ya zamanto an fuskantar da wannan yadda abin zai amfanar da al'umma saboda haka ka lokaci yanka duk gaba ɗaya ni ba haka nake ba ni ma ɗana dole ya zamanto tunda kai kana ɗan sanyin hali to dole shi ma sai ya zamanto in ya ɗauko wani kakansa ba Kai mu'amala da shi haka kuma in kana karin tarihin malaman hadisi za su burge ka kai ɗaya daga cikin malaman hadisi a'amashi Laiwan ibn Muharan Allah ya rahama yana da kaushin hali ba ka yi ruwayar hadisi za ka yi zuwa a zama da shi a nan da gangan baya son ka zauna sai ya kaki sai tufa maka so ke tashi wani kana karan tarihinsa sai alamin nubala ya kawo irin waɗannan abubuwa haka yake shi ɗabi'a su ce wani ka zo za ka yi ruwayar hadisi ka sha wahala a wajensa ka kuma malamin hadisi ne kowa yana son yi ruwaya a wajensa saboda wato wato na gani na faɗa na sayarwa ne a ko'ina rahimahullah ai yanzu wani lokaci idan suka zo akwai wani ɗalibi da yake son amash din ya gaya mar hadisi ya dan fara girma sai ya jawo shi akan abin hawansa sai ya tafi da shi makabarta sai ya ce wallahi ko ka gaya min <laughs> nan karanta maka hadisi za ka yi ka rubuta ko ka koya min hadisi yanzu ko in bakka anan ba ba ka iya koma ba zai iya koma gida ba ga tsufa ga kuma makabarta sai ji haddasa ne fura ne gaya mar ya gaya mar ya gaya mar duk gaba ɗaya shi kuma ya rubuta sannan ya dade shi yace duk ma abin da na gaya maka ma ba gaskiya ba ne yace wallahi na san tsoron Allah ka ba ka iya yi wa manzon Allah ƙarya ba saboda haka <laughs> ni dai ka yi min ruwayar ne kawai kenan a ci to kaga wannan haka ya dace kai ba ka koma gidi ɗaya kai ta zagin malami ba ba da biyar ku ɗaya da shi ba wani malamin haka yake da wannan kaushin ka bashi ya kaushin sa ka amfana da abin da yake da amfani a wajen sa kuma ka bar masa abin sa ka roƙa mar Allah saboda kalma ɗaya da baka amfana baka sani ba ko ita ce wannan kalmar ita ce dalilin shigar ka aljanna amma yanayin yadda za a zo a zauna kuma wato naman malamai waɗansu dan kai wane wane yana da kaushin hali wane ya fi mu'amala wane wannan ya zamanto kuma mutum ya zai zauna ya ta sa su a ma'auni sai ka ce shi ne zai zamanto fa amma man sakulat amma man haffat kamar an bashi ya zai yi awon a duniya ba haka iya ba ɗabi'a ce bai fita daga dan adam ɗinsa ba kawai malanta wani abu ne daban da zai iya koya maka saboda haka mutum ya kare bakinsa daga waɗannan abubuwa saboda waɗansu abubuwa ne da suke karuwa yanzu to malaika jibrilu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi suka bar annabi musa sannan suka je sama ta bakwai a sama ta bakwai ya sa ya kwankwasa a bude aka bude masa aka yi maraba da su to anan falamma khalas yayin da na isa fa idan annabi ibrahim sai ga annabi ibrahim alaihi salam musnidan bahrahu ila albayt alma'mur ya jingina bayansa manfa ya jingina da albayt alma'mur albayt alma'mur shine wanda yake kamar yadda malam kamar yadda hadisin yazo shine yake muhadaci da ka'aba daidai ka'aba daidai ka'aba a sama shaykhun jalilun mahibun datti da shi mai wato mai wato gashi nan in ka gan shi jalilin irin mai girma ɗin nan mahibun mai kwarjini mai kwarjini kultu man haza sai yake cewa waye wannan yace haza abuka yace babanka ne wannan Ibrahim nabi Ibrahim fa sallim alaihi kaje kai bar sallama fa sallamtu alaihi sai ne man sallama faradda salam ya amsa sallamar yace marhaban bil ibni salih wan nabiy salih maraba da wannan da nagari nagartacce kuma maraba da wannan annabi nagari nagartacce haka guda biyu sun ce marɗa saboda zuriyarsa ne mubasharatu kuma rufi'a li albaitul ma'mur sannan aka nuna min albaitul ma'mur din fi sama'i sabi'a sama ta bakwai yuqalu lahu abdurah ana kiran wannan wajen abdurah wa huwa bi hiyalil ka'bati min fawqiha kamar ka ɗora wato wannan littafin ya zamanto akwai irin littafi daidai da wannan ga ka'aba nan wannan kuma yana sama ta bakwai albaitul ma'mur wannan baitul ma'mur din hurmatuhu fi sama ka hurmatul baiti fil ard wato alfarmar wannan ɗakin irin alfarmar ɗakin ka'aba ne a nan ƙasa wa qultu ya jibril yace ma hada nan ce kuma me wannan qala hada albaitul ma'mur wannan shine albaitul ma'mur yadkhuluhu kulla yawmin kowace rana akwai waɗanda suke shiga yi sallah fihi sab'una alfa malakin wato mala'iku dubu saba'in kullum sai sun shiga sun yi sallah a ciki idan kharaju lam ya'udu fihi abadan in sun fita ba za su saki dawo dubu saba'in kwana goma ɗari bakwai ko kwana ɗari miliyan bakwai tun da aka halici kuma duniya kamar yadda ya zo akhir ma alaihi hatta taqum sa har alkiyama ta tashi haka za a yi ta yi a yi ta yi to kai yanzu misali in ka kewa Allah ibada waɗannan sun zo sun yi sallah sun fita me ka rage Allah ibadar mu ba ta yi wa Allah ba komai ba mu kawai an turo mu ne nan dan a jarraba mu za ka yi ko ba za ka yi irin yadda dai aka ce annabi adam kar ya ci wannan itaciyar idan da ya ci wannan itaciyar me ya rage a cikin mulkin Allah kawai jarrabawa ce kuma wannan itaciyar kawai da irin abu ne namu na dan adam da kila aka baka cewa a ka ci wancan bishiya amma ga guda wajen dubu bishiya dubu ka je ka yi ta cin wanda ka ga dama ce kai yanzu wannan ya kamata ko waɗancan dubun daɗi to kuma haka mu ma a rayuwar mu muke yi idan mutum ya zo yi aure aka yi aure mata hudu idan ce kai anya in waɗancan ai duka kila sun fi waɗannan guda hudu sai ba da tunani ya fara yawo cewa wuce ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan to duk wanda kuma ya ɗaura kansa a nan ya tafi ke ba zai ji daɗin rayuwa ba kai ina ganin waɗansu ya karanta a cikin wato sun tuma turan sun fara gane suke cewa akwai wani abu da ake kira synthetic happiness gangan sai a ce maka ya abu shi ne jin daɗin sai ga misali yanzu wannan wandan ya kuke kiransa matsatsan nan da ake sa jin eh fansik a wannan sunan da ne kamar akwai wani suna da ne suna faɗa mara ne eh biji ko biji ta wakil za ga abin nan wannan wandan da shi da buje an san buje ko dan Allah an ka sa ne zaka fi jin daɗi daɗi dai daɗi ba wai ina nufin <laughs> wai yayi ba wanne zaka fi jin daɗi ka dawo gida ka zo in ka ce kana zaune kawai abin nan ana zafi wanne zai fi daɗi Abuja fi daɗi in za ka yi bacci a ce ka yi bacci da wanne za ka fi jin daɗin bacci to amma kawai wani sai zai ce maka in baka sa wannan ba ai baka abin nan ba sai ga cewa kai kuma ma baka sa din ba sai ka ji kana cikin tashin hankali ya ba misali a yanayin akwai wani yana bar labari na ce na ga wani suna gina event center sai yanke cewa wannan abubuwan kaza da kaza sai ce ai yanzu wai amarya aka kai ta gidan mijinta ba a je wannan event center din da ita ba gani dake kawai ai kaman ma ba ta yi auren ba Wanda taɓa sanin abin ya kai ga haka ai kamar ba ta yi wannan ba ta yi auren ba haka za ta ringa ji kuma zai ta damunta kuma ba fa wani abu ake ban da wannan fentin da ake yi misali a zo sai sai shan wahala da an ce ko alwala ba a yi ba a sallah kuma in ka sa wannan abun in kana son ka gane in kana son ka gane cewa ana shan wahala wannan abun fenti a matsayin ka na namiji ka je ka sa misali misali misali ko irin aloe vera din nan ko misali wani abin ka safa a jikin idanka ka yi awa ɗaya kenan zaka ji abin kan yana ta damun ka ko ka irin kamar yadda ake ake shafa sabulu ruwan sabulu ayi ko irin sabulu medicated din nan ka shafa irin kai awa kusan ba haka suke jin sa ba yanzu kai in kai awa ɗaya sai ka ji abin da ya dame ka to amma an ce in baka yi haka ba ka ji daɗi ba sai ka yaudar kanka wai kana jin daɗi su irin wannan mutum ya yi wa Allah subhanahu wata'ala bauta sai ga ya more sai ji daɗi amma idan mutum ya ɗau wai a ce wai mutane kar a ce bai yi kaza ba saboda yawanci mutane suna yin abu ne don waɗansu ba don kansu ba in ka ce don abu kaza don kar a ce min kaza wallah sun yi ta wahala kai kenan a duniya wahala za ka yi ta sha shi yasa waɗansu har aure kasa suke waɗansu yawa daga cikin samarin nan da nake kallon su nan sun kasa aure ne saboda suna tunanin me abokansu za su ce ta yi ko bata yi ba ai na ruwanka da shi ko da ita yawancin ka duba waɗanda suke aure zaɓa waɗanda suke ba kan suke zaɓa don kar a ce mar bai bai bata dace ba sa magabata na garin Kano yau za ga irin su Imam Ahmad labarin matar sai kai mamakin ya aka yi aure ta kuma ta haifa mar ƴaƴaye waɗanda suka zamanto yan albarka bai damu kuma ta sa ta ta samu mar da kwanciyar hankali yayi ibadarsa yayi karatu tana nan tare da shi amma wannan kuma ya aura waɗansu ne saboda haka zai ta riƙewa duk zafi a hannunsa duk kamar yadda yake sa wandan nan ya matse ya sha wahala amma dai dai ce ba komai a cigaba da sa saboda ai suna kallo na sun san nima na shi babu ne ba daidai ba ne tun karya wahalar kansa waɗannan za su fita ba za su ƙara dawa ba waɗannan mala'ikun dubu saba'in din amma marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mala'in min al mala'ikati hadisi yayi zo yake cewa babu wata jama'a ta mala'iku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo wuce su illa amaruhu bil hijama sai sun umarce shi da ya rinka yin ƙaho wani ce ƙaho kuma ƙaho na ƙaho dai wanda ka sani saboda an daina yi ma ina jin yawan ciwon zamai ma ba su iya shi ba yanzu sai dai ko jawa na ga waɗansu a masallacin fage suna yi ban sani ko na masallacin juma'a na cikin gari ko akwai waɗanda suke yi yanzu ban sani ba amma yanzu babu sai man sani kilan ku kewaye nan unguwar unguwa uku da girman ta ba lalle a samu wanda ya iya kafo su wanzami ne akwai su sun yi kaɗan ko kuma wannan misali na san a lokacin da waɗansu har an fara ba su maganin eh, lokacin muna makaranta har an fara ba su maganin hypertension irin wannan abin nan wanda ya ce je kai kaho mana ko suna yin kawon shi kenan wannan ciwon kan irin wannan ciwon kan mai zafi da ake ba su waɗannan sai kuma har zuwa ni dai sanin da na yi har ba wanda da ja ƙara yin kuka da cewa wannan ciwon nan amma da kullun ne kuma abin da zai baku mamaki shine misali a malaysia da zauna ba ga su kofin wani abu ne da ya zamanto gashi nan ko'ina kala-kala asali misali akwai irin wanda na zamani da ake yin sa waɗansu kofuna ne kun san kala-kala ne wanda suke da ƙaho irin namu misali wanda jinin zai tara a fita akwai wanda suke yi da wani kofi kuma kofin shi ma kala biyu ne akwai wanda suke yi da za a sa kamar wuta da a kunna haka ana kunnawa ana yi ana kama sai ga rike wajen eh to akwai shi anan ya ban san akwai shi sai ga kamar wato glass suna su to sannan akwai kuma wani bar glass bane shi kuma ja ake yi sawa ake yi sai a ja sai ga ya zuko abin nan din duk suna da shi kala kala a malaysia ba su ne za ka ce wani sun ci gaba ba kuma in a tsakiyar birnin cikin kuala lumpur haka za ka tarar baje baje kowa baki ana ta zuwa mutum ya zo ya miƙa kafarsa ko bayansa ko waye a zo a yi mar kafin din nan saboda haka dan an ce ka zo ka yi ka ce kai wannan tsohon yayi ne lokacin ai a wannan har yanzu ana yi har yanzu ana yi kuma akwai littattafai da akan art of coughing wato yanayin yadda ake yi yadda zai to da yawa cututtukan da ake jan a mutum a ce ko shekaru ne ko waye waɗannan duk gaba ɗaya maganin suke kawar yasa za ga mu da tijan mu na da za gani a baya a ina waje da yawa sun yi za ga ba su da irin wannan ciwukan namu amma za ga mutum dan shekaru sai dai kawai ta abin nan antibiotic kullum ya talauka a jikinsa kai shekara talatin bayan yana ta fama da antibiotic ko ko ko abin nan ya sunan wannan abubuwan da suke rage abin rage rage zafin ciwon madadin ya za mala'ikun suka umarce shi da shi mutum zai yi yaje kuma yana ganin cewa abin nan ne ba wajibi ba ne yawon ya muhammad mur ummataka Kabil hijaba suna cewa ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ringa umartar al'ummar ka su ringa yin kaho ثم على بي فوق ذلك بما لا يعلمه sannan aka yi sama da ni saman da ni ma ban san ina ne ba sai Allah ne kadai ya sani hatta ja'a sidratul muntaha aka zo da ni magariya tikewa sidratul muntaha qala manzala sallallahu alaihi wasallam yace summa rufi'at li sidratul muntaha sai aka nuna min sidratul muntaha dan wa fis sama'i as-sabi'a tana sama ta bakwai tana sama ta bakwai ilaiha yantahi ma yakhruju bihi min al-ard duk abin da ya fito daga ƙasa ya tafi to iyakar sikewarsa kenan anan za a tsayar da shi fa yuqbadu anan za a karba min hawa ilaha yantahi daga nan kuma za a karbi abin da za a dawo ma yuqbadu bihi min fawqiha a takko da shi zuwa sama zuwa ƙasa fa idza nabaqaha mithlu qilali hajar wato irin wato kwayan ƙwayoyin da konsan da ƙwayen wannan magariyar take irin wato narka narkan tukwane ko ranjina wanda ake yin sa a hajar hajar ɗaya daga cikin garuruwa ne wanda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tunanin nan za a zai hijira saboda su ma gari ne a cikin Saudiya da bishiyoyin dabino da waye sai da tan nan zai hijira wa idza waraquha mithlu adanil fiyala wato ganyen kaga ce irin tafka tafka irin yadda ka san wato kunnen giwa manya manya yasiru rakibu fi zillil fanani minha mi'ata sana mutum idan zai tafi a inuwar wannan magariyar tikewar zai tafiyar shekara ɗari yastazillu bil fanani minha mi'atu rakibin wato mahaya doki za a iya samun mutum ɗari a wannan inuwar ko da girmanta qala hadhihi sidratul muntaha malaika jibril ya ce mar wannan sidratul muntaha ne wa idza arba'atu anharin takhruju min asliha sai ga wato koramu har guda hudu suna bubbugowa daga gareta min saqiha daga karkashin ta naharani batinani guda biyu a boye wa naharani zahirani biyun kuma a bayyane ana iya ganin su qultu ma hadani ya jibril waɗannan biyun fa wanda ake ganin qala amma naharani albatinani na boyen nan da kake gani farahna nahrani fil janna waɗansu koramu ne guda biyu a cikin aljanna wa amma zahirani fa nil wal furat waɗannan kuma da suke bayyane su ne ruwan nil da furat nil a ina azari ne sarako. nile kuna da jami'a ma yanzu nile ɗayan kuma furat a ina a iraki euphrates nile da euphrates waɗannan daga aljanna suke to za mu tsaya daidai nan insha Allah sati ne wannan muna son mu karanta ne dan mu dan san me aka yi Isra'il da Mi'raji wannan Mi'raji Mi'raji wani ya tambaya yace da jikinsa aka yi da jiko da ruhin sa ai duk zamu zo wannan a ƙarshe sai mu zo sai mu wuce gaba da yana da dan tsayi ne so mu karanta shi da tsayi amma dai muka dan sani sai mu rike ko da ɗaya bisa goma ne wannan abu nan gaba mun dan san me aka yi a Mi'raji Allah subhanahu wataala ya mana jagora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi